Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bayanai daga sassa daban-daban musamman wasanni da aka murza a gasar cin kofin Euro inda zuka ya riga ya tabbata cewa an karkare wasannin rukuni gaba daya gasar cin kofin Euro ko shakka babu muna dauke da cikakken jadawalin wasanni zagaye na goma sha shida a wannan gasa tare da sauran bayani da muke dauke da shi a wannan gasa ko shakka babu kafin daga bisani mu dubi gasar cin kofin Kofa America daga nan mu dangana rahotanni da muke dauke da su a jerin kungiyoyi daban-daban kungiyar kwallon gaba ta Arsenal yunkurinta na inganta tawaga shin Ebere Eze ne ko Nico Williams duka muna dauke da bayanai kazalika zaka ji yadda ƙasar Saudi Arabia ta tittib dan wasa Thomas Partey domin ya so shi kai dangana wato yankin ƙasar Saudi Arabia ya ci gaba da murzali da muna dauke da bayani daga Manchester United yunkurin su na gongoje filin wasa na Old Trafford tare da inganta shi a didi wannan lokaci Sajin Maklif muna ɗauke da bayanai dangane da yunkurin su na cefano sabbin 'yan wasa tare da cefanar da waɗanda ba sa bukata a cikin togar a chelsea akwai bayanai inda ƙungiyar ta chelsea yanzu kam ta fara mai da hankalinta ne kan cefano ɗan wasa alexander isaac na ƙungiyar ƙwallon ta newcastle united muna ɗauke da bayanai daga newcastle da wannan ɗan wasa da kuma sansanin ƙungiyar ta chelsea Yunƙurinta na ganin cewa ta inganta tawaga ita ma ko shakka babu birnin madrid takaicinsa na ficewar hasalu birnin barcelona yunkurinsa na cefano ɗan wasa dani olmo Romo, Nico Williams sun riga sun mika ta yi daga birnin Barcelona ya dangana San Mames. Za mu ji hukuncin da ita Athletic Club ta yanke kan wannan ta yi da Barcelona ta yi da ma sauran bayanai ko shakka babu duka a cikin wannan tattauna insha Allah idan ka kasance tare da ni. Kaga tun kafin a je ko ina na dauki dibi. Kwarai ku da gaske to ga dangana cikin tattaunawar ba tare da ɓata lokaci ba mu faro ta kuma daga sassanin kungiyar Olympic ta kasar Argentina gasar cin kofin kofa America. Tunda su tun a daren da ya gabata suka riga suka murza wasannin su ko shakka babu to za mu tsaya mu dubi wannan rawa da ƙasar Argentina ta taka saboda yanzu kan ya riga ya tabbata cewa Ƙasar Argentina ko shakka babu ta shiga zagaye na wato dab da na kusa da na ƙarshe quarter final a wannan gasa yunkurin ta na ganin cewa ta kare kambin ta yana nan akan matakin da ya dace yunkurin ta na ganin cewa ta ci gaba da rike wannan kambu na gasar cin kofin kofa America yana nan daram daram bayan Lionel Messi tare da togar 'yan wasan kungiyar ta kasar Argentina sun taka rawar da dace sun kuma kai bantansu a yunkurin su na ganin cewa sun kare wannan kambu nasu na wajen lashe wannan kofi ko shakka babu kasar Argentina wannan wasa dai ba wasa bane wanda zaka gani ka gamsu cewa sun wani taka rawa na musamman ko sun tsaya sun buga wani kwallon kirki a'a gwagwarmaya ne kawai a cikinsa duka ni tashi faɗi gwagwarmaya a yi kici kici a kaca haka dai ake buga ƙwallo a yankin kudancin amurka nan dama shi yasa har yanzu baka ji wata ƙungiya da ta yi nasara da wani ci hudu da nema ko ci biyar da nema ba ba a haka a gasar kofa amurka dama ƙwallon duka dambe aka ɗauke ta yaƙi ne shi yasa 'yan wasan da suke fitowa daga wannan yanki musamman 'yan wasan baya sun fi jajircewa su taka rawa da kyau kalin Lisandro Martinez na Manchester United ka kalli Christian Romero na kungiyar kwallon kafa ta duka yan yaki ne to haka yan wasan kasar yankin kudancin Amurka na suke gaba daya yan yaki ne to irin wannan yaki suke buga idan an zo irin wannan gasa na cin kofin kofa America har wani daga cikin su ya tashi kashe Messi na ga maka da aka tashi a wasan shi da kansa Messi sai ne ce kai ya sha wuya kuma tabbas ya yi gwagwarmaya da rauni a wannan wasa wanda likitocin kungiyar ta kasar Argentina sun kula da Lino Messi sosai sakamakon Chori ya samu wannan rauni amma duk da haka ya tallafa kungiyar ta samu nasarar kai bantanta tare da samun nasarar ɗiban makiku a wannan wasa inda ɗan wasanta wato ɗan wasa um, Lizan Lautaro Martinez na kungiyar Ulaga ta Inter Milan shine shigo daga banci a minti na 88 ya zira kwallon da ya tabbatar da cewa kungiyar ta kasar Argentina ta shiga zagaye na gaba a hukumance a wannan gasa matasa shekaru takwas da suka gabata Lino Messi tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina sun je wasan ƙarshe tare da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Chile a nan ƙasar Chile ta lashe wannan kofi na gasar Copa America wanda wannan rashin nasara ya yi takaici sosai wa Lionel Messi wanda har hakan ya kai ga dan wasan ya jingine takalmansa na murzaleda na wucin gadi tare da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Argentina lokacin ya fusata ne kawai ransa ya ɓaci da har kai ga yanke wannan hukunci na cewar kai ya ishe shi haka bari ya koma gefe ba da wuri wasu su ma gwada abin da za su iya tare da wannan kungiya amma a ƙarshe an lallaɓa Messi tare da tallafin manyan fitattun 'yan wasan ƙasar Argentina musamman Diego Armando Maradona wanda ya rasa ransa a shekarun da suka gabata ya takarwa shi ma wajen gamsar da Messi ya da ci gaba da murzali da kuma gashi bayan wannan lokaci zuwa yanzu kasar argentina ta lashe gasar kofa america ta lashe tare da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya tare da finalissima duka kasar argentina ta girgiza waɗannan kofuna ga baki ɗaya jimilla a daidai wannan lokaci wanda a iya cewa babu nadama a hukuncin da messi yanke na ganin cewa ya dawo ya ci gaba da murza leda wa ƙungiyar kwallon kafa ta kasar argentina a wannan mataki da ake magoya baya dubu tamanin da ɗaya suka dangana domin kallon Messi a wannan kara ko shakka babu tare da sauran 'yan wasan ƙasar Argentina wanda fa tabbas gwagwarmaya ne kawai cike da wannan wasa tare da tashe-tashen hankula kawai da aka fuskanta wanda a ƙarshe tabbas ƙasar ta Argentina kamar yadda ta saba samun sa a 'yan kwanakin baya-bayan nan ta samu sa a wannan wasa Lautaro ne su shigo ya cece ya kuma ba ta sakamakon da take bukata a daidai wannan lokaci abin da magoya bayan kasar Argentina yanzu kawai suke nazari akan shine bayani da Lionel Messi yana cewa yana dauke da rauni wanda tabbas za a zuba ido a gani musamman yanzu da ya zama na cewa yana da hutun wasa guda ɗaya kafin kasar Argentina ta shiga murza wasannin dab da na kusa na karshe kwata final a wannan gasa saboda akwai hutu da zai samu musamman wasansa da kasar Peru a nan kam ya kamata mai horoswan ya yanke wato hukunci na ganin cewar Messi ya samu isasshen lokacin hutu don ya huta ya tunkari wasan da ya fi muhimmanci ba wannan wasa na wato zagayen wasan rukuni ba wanda ayyaciwar kasar Argentina sun riga sun gama da shi saboda fa tabbas sun kai su ga matakin da ya kamata a ce sun samu kansu na danganawa domin murzali da a wannan wasan dab da na kusa na ƙarshe kwata final a wannan gasar ko shakka babu Messi ya kamata ya samu hutu a karawa da kungiyar ƙwallon gaba ta kasar Peru a daidai wannan lokaci idan ka dubi lissafin yadda yake mu tsallake gasar cin kofin kofa Amerika tare da Lino Messi baki ɗaya mu dangana nahiyar Turai a daidai wannan lokaci wanda a nan ake murza gasar cin kofin nahiyar Turai din gasar cin kofin Euro a daidai wannan lokaci nan ma an kammala wasannin rukuni ƙasar wato Romania tare da ƙasar Ukraine da ƙasar Belgium dukkansu wannan rukuni kowa ya ƙare da maki hurhuɗu dukkansu shin ya aka haka ya faru can jaras duka suka buga aka ɗaya da ɗaya a nan a ɗayan gefen kuma aka yi sifili sifili babu ƙwallo a raga aka tashi a duka wasannin haka abin ya kasance to shin yaya aka yi ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Ukraine wanda ta ƙare a ƙasan wannan rukuni ba ta dangana zagaye na gaba ta kafa tarihi ita ce ƙungiya na farko a tarihin gasar cin kofin euro gaba ɗaya, da ta taba samun maki hudu ba tare da ta dangana zagaye na goma sha shida a gasar ta cin kofin euro ba menene dalilin da ya sa aka ya faru ka san dama ana tantancewa ne daga yawan maki sai yawan kwallo da aka zira daga yawan kwallo da aka zira sai yawan kwallo da aka zira wa kungiya kuma shi ma sai an tsai an dube shi kafin a kai ga mataki na gaba a cikin yunkurin da ake da tantance jirin kungiyo guda uku uku akalla da za su dangana zagaye na gaba a rukunai da suka murzali da a wannan gasa na cin kofin yoro. to kasar Ukraine ita ce kasar da aka fi zira kwallaye a wannan gasa na cin kofin Euro a wannan rukuni shi yasa suka yi adabo da wannan gasa ko shakka babu Alexander Zinchenko mun gashi cikin takaici yana zubu da hawaye mun ga ɗan wasa Mikhail Madrid na kungiyar ba ta Chelsea shi ma cikin takaici sakamakon cewa kasar su bata samu digitin danganawa zagaye na gaba a wannan gasa ba Ƙungiyar ƙwallon ba ta ƙasar Belgium bayan ƙarƙare wasan da suka yi ko shakka babu mun ga magoya bayan ƙungiyar ta ƙasar Belgium suna nuna takaicinsu tare da ɓacin ransu wanda har ya kai ga matakin da kaftin ɗin ƙungiyar Kevin De Bruyne ya ja hankalin 'yan wasan ƙungiyar na su manta da yanayin rashin goyon baya da magoya bayan ƙungiyar ta ƙasar Belgium suke nunawa wanda sun nuna sowa a fili karara dangane da rashin goyon bayan irin rawar da ƙungiyar ta ƙasar Belgium ta taka. Kevin De Bruyne ya ja hankalin 'yan wasa ce su manta da magoya baya su tafi su ba su wuri. An kira Kevin De Bruyne an ba shi gwarzon ɗan wasa a wannan kara magoya baya sun yi ta hayaniya tare da nuna rashin goyon bayan su karar a fili dangane da abin da kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Belgium ta taka a wannan karawa. Kevin De Bruyne yana ɗaya daga cikin 'yan wasa wanda tabbas suka nuna rashin wato gazawa a wannan kara da kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Ukraine ko shakka babu. Amma duk da haka bai kai Romelu Lukaku na kungiyar ƙwallon da kasar Belgium din ba wanda a wannan gasa shi sa ba Lukaku ina gama shi kaɗai Romelu Lukaku ya yi ɓarin maki manya guda shida a wannan gasa na cin kofin Euro ya zira ƙwalla uku wanda na'urar VR ta kashe su ta akwai satar gida a ciki to ai ga da ya kamata ku yi ihu wanda ya zira muku ƙwallaye Shi ne magana amma kun je kuna ta wani hayaniyan banza kawai dai lamarin sai dai Allah ya sauke shi ne abin da zamu ci dangane da kasar Belgium amma akwai gyare-gyare kan ko shakka babu rukunin su da ya karkare kamar da kamar da kaji na ga maka Slovakia maki hudu kamar da kake gani kungiyar kwallon gaba ta kasar Belgium maki hudu, kasar Slovakia maki hudu, Romania ita ce a saman wannan rukuni da makin ta hudu, yayin da Ukraine ita ma da maki hudu ta karkare wannan rukuni baki ɗaya idan ka duba lissafin yin diki a daidai wannan lokaci saboda bashin ƙwallaye biyu da ake bin su a wannan gasa na cin kofin Euro idan ka duba lissafin yin diki ko shakka babu. Kasar Portugal duka ta sha a karawa da kungiyar kwallon gaba ta kasar Georgia har da ci cibi da ni ba. kamar ta kasar Portugal din nan akwai damuwa gama gaskiya duk da yan wasan da ya ɗiba yan wasan benci ne sun shigo ne domin su samu dama saboda kasar Portugal ta riga ta kai bantanta hasali ma lashe rukunin ta yi gaba daya amma kasar Georgia wanda ta san akwai ake a gabanta tana buƙatar nasara akalla domin ganin cewa ta shiga zagaye na gaba a wannan gasa na cin kofin Euro to kadijiyan da abin ya kasance kasar Portugal duka ta shahara da kibi da nema a wannan wasa Cristiano Ronaldo ransa ya ɓaci ya kai ga takaicin da ya nuna bayan karkare wannan wasa karar a fili inda ya nuna ɓacin ransa tabbas a gaban ga bayan kungiyar ta kasar Portugal bayan irin wannan gogarmaya da kungiyar ta kasar Portugal ta wanda har yanzu Cristiano Ronaldo Oga bai taɓa zare ba a wannan gasa na cin kofin Euro ko shakka babu idan ka dubi lissafin yanda yake kuma abin da zan gama shine tsakani da Allah kasar Georgia ta cancanci ta shiga zagaye na gaba a wannan ƙasa. ni maganar gaskiya in ka dubi musamman rawar da suka taka a karawa da ƙasar Portugal a da sun cancanci nasararsu maganar gaskiya kenan dan Portugal ba ta wani abu makamancin da zai sa ka ce wai sa'a ne ya sa kungiyar ta kasar Georgia ma ta a'a ba su mai wani abin kirki ba da zaka gani kace kawai Georgia sun buga kwallo sun samu nasara ko Australia kafin a je ko ina ya taba zari tun a mintin farko tun daga nan nace to lissafi ya kwabe manya muna magana da shi yake ga miki cewa bari ya je kalli Cristiano Ronaldo shi bai ma san an ci kwallo ban ga maka bai ma sani ba ya je zai sai bai zai zuba a generator sai kalli kwallo ya makara Ibrahim Dawakin dakata ne da muke magana da shi yake cewa bari shi ma ya je kalli Ronaldo tun da ya tashi aiki zai je gida ya kalli Cristiano Ronaldo bai san cewa ƴan shirme aka tara kungiyar wanda har gobe har jibi ba san ma ta ya za a yi su ba da wa Ronaldo ba Jao Palina ne kadai na ga kokari guda ɗaya da ya ba da kwallo mai kyau wa Ronaldo wanda ƴan wasan bayan kungiyar suka taka rawa ko shakka babu wajen tare wannan kwallo kaga jawo Neves din nan akwai alamomin tambaya a kansa ni dai har yanzu ban gamsu da wannan hayaniyar da ake a kansa na cewar in ya samu damar bin kullu rabin duniya za su tafi neman sa ba gaskiya ban gamsu ba abin da na gani a waɗannan mintuna da ya buga kungiyar ta ƙasar Portugal a wannan gasa a yanzu dai wannan wasa gaskiya da wasa ɗaya bai isa ya gamsar da kai ba kuma bayan da za a je in kalli faifan bidiyo minti uku minti hudu a shafuka wai in yadda ah, sai ka kalle shi a wasa gaba ɗaya ne ka tabbatar da abin da zai iya wani lokaci ko sa ne ta kai ta dinga tare kwallon da kyau domin ya rufe ta ba, o sai kwallon tana tashi in yi kokarin tarewa gaskiya akwai damuwa amma bari mu jira mu gani wannan ba dan kwallon euro miliyan 120 bane kungiyar kwallon bata Benfica ku rage kuɗi ku rufa kanku asiri amma dai yanzu kan ya tabbata cewa gasar cin kofin euro zagaye na goma sha shida an samu cikakkun kungiyoyi da suka dangana wannan zagaye kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal din ta bi sahun jerin kungiyoyi da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta wato kasar Faransa tare da Belgium mun ga kungiyar kwallon kafa ta kasar Slovenia tare da Slovakia Romania ita ma ta shiga zagaye na gaba tare da da Netherlands da Austria da kungiyar Ullaka ta kasar Turkiya Sifaniya tuntuni suka tafi yayin da kasar Ingila ita ma ta shiga zagaye na gaba da Denmark tare da masu masaukin baki kasar Jamus da kuma kasar Italy ko shakka babu inda kasar Italiya za ta barje gumi da kasar Switzerland ko shakka babu a wannan gasa a wasan zagaye na goma sha shida tun a ranar Asabar kasar Jamus ma ne ranar Asabar za ta tunkari kasar Denmark inda ranar Lahadi akwai jerin wasanni da suka hada da kasar ingila da kasar wato slovenia yayin da kasar Spain da kasar georgia sai kasar faransa da kungiyar kwallon gaba ta kasar belgium a ranar litinin kasar portugal da slovenia ranar litinin sai romania da netherlands ranar talata tare da austria da kungiyar kwallon gaba ta kasar turkiya duka a ranar talata idan ka duba lissafin yadda yake a daidai wannan lokaci idan har kasar Jamus ta yi nasara a wasan da za ta murza ko ita ko Denmark za su tunkari ɗaya daga cikin kasar Spaniya ko kasar Jamus kasar switzerland da kasar italiya duk wanda ya nasara a cikin su zai tunkari kasar ingila ne ko kasar wato slovakia a wasan da za su murza inda kasar faransa da belgium duk wanda ya nasara zai tunkari kasar portugal da kungiyar kwallon kafa ta kasar slovenia sai romania za ta fafata ne da ɗaya daga cikin austria ko turkey idan suka samu nasara a karawa da kungiyar kwallon kafa ta kasar netherlands idan ka dubi lissafin da yake kan teburinka a daidai wannan lokaci a cikin rahotanni da suka fito daga majiya mai tushe Ƙungiyar ƙwallon ta ƙasar Jamus sun haɗa kuɗaɗe maƙudai masu kauri da za a sallame su daga murza wasa a wannan gasa na cin kofin Euro. Za su danka shi wa gidaje da ke kula da yaran da ba su da matsuguni. yawa gidaje da suke kula da yaran da ba su da iyaye ba su da matsuguni a wato wannan yanki na ƙasar Jamus. wannan abu ne mai kyau ita ko kasar France an kasar Spaniya an bayyana cewa sun cire kuɗaɗe ne masu kauri ana maganar euro 435 za su danka wa jerin yan wasan su kowa daga cikin zai karbi wannan kuɗi idan har suka lashe wannan gasa na cin kofin euro Ibrahim Dokin da Katidi ya bada kofi wa kasar Spaniya ne ko kasar Portugal amma dai kasar Portugal din nan akwai damuwa Spaniya din su da suke da mayu ga iya rike kwallo ga iya bugata Rodri suna nan a tsakiyar fili ga su Lamine Mal da Nico Williams wanda shi kansa ya amince ba mai iya tare waɗannan yara guda biyu. Kwarai ku da gaske. amma za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance tun da daga jadawali ya riga kammala a daidai wannan gabara mu tsallake gasar cin kofin euro amma mu dangana shagon ana ruwa habal medicine wanda a wannan shago ko shakka babu duk wata matsala da kake fama da ita in dai wasu mun rashin lafiya ne ka je wannan shago gaya musu ga damuwarka da idan Allah shi shikenan ka yi kwana da wannan matsala insha Allah a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin sa na wato mi a new wanda magani ne da tabbas ake buƙatar mata da miji su yi amfani da shi magani ne da ke ka sauki wajen matsalan mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji kaikayin gaba cututtuka da mata suke fama da shi wajen yin al'ada ciwon ido ko tari ko cututtuka da ake ɗauka wajen yin mu'amala da iyali tabbas a wannan shagon ana ruwa haba medicine idan ka mallaki wannan magani na salimi adiyo wanda an bayyana cewar ba ma iyakacin jerin cututtuka da yake maganin zuba kenan tabbas za ka samu sauki za kuma ka zo kai godiya saboda rawar da zai taka ma wajen ganin cewar ka samu cikakken sauki tare da lafiya ko shakka babu a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin sa na red line magani ne na karfin gaba wanda tabbas idan har kai namiji ne ka mallaki wannan magani babu na dama sai dai godiya saboda ba kwalliya za ta biya kuɗin sabulu za ka samu abin da kake bukata da yaddan Allah daga wannan shago na ana ruwa herbal medicine tare da taimakon wannan magani a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin sa na hawan jini magani da ke kasauki ziryan wajen matsalan hawan jini in hawan jini kake fama da shi ka je ka ce musu tabbas ga ka in Allah da shi kenan ka ban kwana da wata matsala mai suna hawan jini da dan Allah in ka mallaki wannan magani insha Allah ga maganin sa na cutar kansa in kana fama da matsalar kansa ne ka je wannan shago domin ganin cewa ka gaya musu kansa ne matsalar ka a baka wannan magani na cutar kansa shikenan yan kudaden ta kalila sun biya ma bukata a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin sa na cutar koda in kana fama da matsalar koda ne ka je wannan shago ka ce musu tabbas matsala ce ta koda a baka maganin cutar kodan nan ka gani za ka yi ban kwana da matsalan koda da idan Allah a shagon ana ruwa habal medicine akwai maganin su na cutar ulcer in kana fama da ulcer ne ka ji wannan shago ka ce musu tabbas kai faka gwagwarmayin da kake in an baka wannan magani shikenan har ni sai ka mun godiya saboda gudumawa tare da raurata wannan magani zai taka ma wajen ganin cewa ka samu abin da kake bukata da idan Allah a shagon ana ruwa habal medicine ne kacal za ka iya samun waɗannan jirin magunguna cikin kwancin hankali musamman idan kana nemi su akan 0800 biyu sifili bakwai biyu ko kuma sifili bakwai sifili uku su jerin lambobi guda biyu wanda za ka lalabe su domin ganin cewa ka samu sauki dangane da kowane irin cuta da kake fama da shi da yaddan Allah a kuma ko ina kake a faɗin duniya sakon ka zai isa duk inda kake insha Allah idan ka lalabe su ka ga musu ga damuwar ka a shagon ana ruwa habal medicine ne kadai zaka yi samu waɗannan jirin magunguna wanda za su baka sauki mai nagarta ko kana fama da cutar kansa ne ko asma kake fama da shi kowane irin cuta ne kyanda ne ko menene in dai wasu nasa cuta ne na jiki ka ji wannan shago ka gaya musu ga damuwar ka mu tsallake shagon ana ruwa Harvard Medicine a daidai wannan lokaci mu dangana sansanin kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal saboda Kabiru direban tirela na kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal shi ma fito ya jifo mana data yake mu ci gaba da ka bayani yace kuma mutum ko sa a rufe yake tabbas in dai magoyi bayan kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal ne ya san Victor Yokeres to dole sa halewa kungiyar ta ci saboda ya san zuwansa zai haifi da mai ido kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal magoya Arsenal kowa Victor Yokeres kowa Victor za zamu jira mu gani shugaban magoya baya sarkin yakin Arsenal Mudassir Muktar yanzu ga Kabiru Dire har Isa bai faci duka sun ce Victor Yokeres kawai Nuruddin Taraba ne har yanzu mu ji ya zo ya ci ga bayanin sa dangane da Victor Yokeres ba a diki wannan lokaci amma duk dai mafi akasarin sa sun sa hali naji Kabirin direban trailer har cewa yake wai ko Elin Brohalin aka ajiye masa da Victor Yokeres Victor Yokeres zai dauka ban gane ban ka ba kwarai ko da gaske ban ga laifin ba saboda ko makaho da aka ci musu ga ido cewa ya da wari to amma bayani na gaskiya da yake fitowa daga sansanin Arsenal kamar yadda na faɗa shi ne mutane daga yankin kasar Saudi Arabia ka san su ƙungiya suke da shi wani kwamiti ne wanda shi ne yake yanke hukuncin ga 'yan wasan da za a ɗauko kuma su zaɓi ƙungiyar da suke so ɗan wasan ya ce saboda su suke cire uwar kuɗin su bayar to wannan ƙungiya ne suka tuntumi ɗan wasa Thomas Partey suka tambaye shi shin yayane ne kam yana son danganawa yankin kasar Saudi Arabia murzali da koko bayani ne bayani Thomas Party an bayyana cewa ya bar kofarsa a buɗe gaba ɗaya domin ya bada dama wannan yanki na ƙasar Saudi Arabia su tattauna da shi gare da maganar contract domin ya san shin zai samu wasu kuɗaɗe masu kauri ne a wannan yanki na kasar Saudi Arabia idan ya dangana. An bayyana cewa Thomas Party a wannan lokaci ana ganin cewa za su tattauna ne domin ya san albashinsa tare da yanke hukunci shin wace kungiya ce ɗan wasan zashi kafin su sani ga kungiyar da zai shi kuma ya sani cewa ga kudaden da zai dauka domin yanke hukuncin danganawa kungiyar kwallon gaba ta Arsenal din a daidai wannan lokaci ko ce kungiyar ke yankin kasar Saudi Arabia a daidai wannan lokaci kamar da Benis Kanuna dangane da dan wasa Thomas Partey na kungiyar kwallon gaba ta Arsenal an bayyana cewa a kungiyar ta Arsenal har yanzu Ebere Eze dan wasa ne wanda tabbas Arsenal tana kallonsa amma manyan jirin kungiyo a duniyar kwallon kafa musamman Liverpool da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea suna kallon dan wasa Ebere Eze damuwar shine a halin yanzu wannan kuɗin fansa da na faɗa fan miliyan sittin shine ne abin da ake ta nazari a kai amma arsenal an bayyana cewa ta sha gaban kowa a cikinsu ita ne kan gaba a lissafin da ake na ganin cewa ɗan wasa ibiri eze ya bar ƙungiyar ƙwallon kafa ta crystal palace ya dangana ɗaya daga cikin waɗannan jerin ƙungiyoyi kamar da bayanais nuna. city ma tana cikin lissafin amma dai arsenal ne kan gaba a ciro waɗannan rahotanni dangane da ɗan wasa ibiri eze a cikin sansanin ƙungiyar ta arsenal kamar da bayanai ka tabbatar a didi wannan lokaci za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance Pedro ne to mun kwana biyu muna ka bayani a kansa dangane da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da yunkurinta na ganin cewa ta dauko wannan dan wasa Pedro Neto an bayyana cewa har yanzu Arsenal tana nan tana kallon kuma kungiyar kwallon gaba Wolves a buɗe take na ganin ta ce fanar shi din ma akan kuɗi fan miliyan 60 amma matsalar shine shin wace kungiya ce za ta iya dangana domin ta biya wannan kuɗi danganar dan wasa Pedro Neto saboda ana ganin Wolves din tana ma iya rage farashin dan wasa idan har ta samu mai saya akan kuɗi fan miliyan 60 kamar da bayanai Kanuna nuna a daidai wannan lokaci kan wannan dan wasa dan wasa Emil Smith Rowe shi ma ya kasance ɗaya daga cikin ƴan wasa da ke shirin yin adabo da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal idan har kana bibiyan bayani a wannan shafi to an bayyana cewa Crystal Palace tare da Fulham duka sun tuntuɓi Arsenal kan yayane ne lamarin wannan dan wasa amma bayanan sun nuna cewa ɗan wasa Emil Smith Rowe Arsenal tana buƙatar kuɗi kusan fam miliyan 40 a kansa to wannan kuɗi shine zai kasance matsala wa Crystal Palace shine zai kasance matsala wa Fulham domin ganin cewa sun ɗauki shi ya zama mallakin sa a hukumance za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance waɗannan jerin ƙungiyoyi tare da yunkurin da suke na ganin sun ɗauki ɗan wasa wato Emil Smith Rowe na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ɗin kamar da bayanai suka tabbatar a daidai wannan lokaci. A birnin Manchester an tabbatar da cewa a ranar goma ga watan Agustan shekara ta hudu wanda zai kasance ranar Asabar shine ranar da za a cire ni. tsakanin Manchester United da kungiyar ƙwallon ta Manchester City wasan hamayya na birnin Manchester wanda zai kasance wato wasa ne da za a murza na Community Shield kamar yadda ka sani Community Shield shine kofin da ake fara murza kafin a shiga kan wasa to ranar goma ga watan Agusta wanda zai kasance mako guda cif cif kafin tunkarin gasar ajin Premier ta kasar Ingila a hukumance a wannan rana ne za a fafata wannan wasa domin mu samu kungiya guda ɗaya wanda za ta lashe wannan gasa ne cin kofin Community Shield Manchester United za ta tunkari City. City kakan wasa kusan bi a jiyar Arsenal tana duke su a wannan wasa tana cin kofin. To yanzu ga ta ga abokin hamayyar ta kungiyar kwallon kafa ta Manchester United domin shirin tunkaran kakan wasa mai kamawa. A birnin Manchester har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Manchester United an bayyana cewa tattaunawa dai tana cigaba da gudana tsakanin United din da kungiyar kwallon kafa ta Bayogna kan dan wasa Joshua zigzi saboda an bayyana cewa abubuwan inganta suke ci gaba suke ana bacci ana tashi domin ganin cewar United ta dauki dan wasa Joshua Zigzi a daidai wannan lokacin. Ba a nan bayanin ya tsaya ba, saboda bayanai sun nuna cewa United tana aiki tukuru ne kan jerin 'yan wasa daban-daban a kasuwar musanyar 'yan wasa wanda za ta kawo su inganta mata tawaga. wasu ba a bayyana sunayensu a shafukan sada zumunta ba wasu sunayensu suna nan a shafukan sada zumunta amma ba duka bane abubuwan za su kankama kuma za a cimma nasarar kawo su cikin kungiyar ta Manchester United dan ka abubuwa suna faruwa da yawa kafin a gina gida abubuwa suna faruwa da yawa wasu abubuwan ma za a yi nazarin siyo su amma daga baya za a fasa to haka abin da United take kenan yanzu ta tuntubi nan ta tuntubi can ta san menene abin da ake bukata kafin a kawo wannan ta san menene za ta yi kafin ta siyo wancan shine abin da take a daidai wannan lokaci a yunkurin ta na shirin tunkaran kakar wasa mai zuwa tare da inganta abubuwa a daidai wannan lokaci saboda an bayyana cewa akwai abubuwa da yawa akan teburin United yanzu haka da suke yi domin su inganta toga a shirin tunkarar kakar wasa mai zuwa. su na inganta toga an bayyana cewar wannan kamfani da Sajin Makalif yake jagoranta wato Unions wanda su ne suke da mallakin kashi 25 na Manchester United a wannan mataki. Sun dangana kotu. sun ce ya kamata a fito musu da hanyar da za su bi domin ɗan wasa John Clint Todibo ya dangana ƙungiyar ƙwallon Manchester United. Har hayan lauya suka yi daga ƙasar Switzerland suka kashi na musamman wanda zai zauna ya tunkari hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai UEFA domin a san yadda za a yi a kalmasa abubuwa don dan wasa to ya sau daga birnin wato daga kasar Faransa ya dangana birnin Manchester domin ya murzale da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kasan abubuwan dama haka suke dokokin suna nan amma wanda yake da dabara yake da ilimin su tare da gojo akan harkar shi kaɗai zai iya kalmasa su ya tukukuya sai ne da su ta hanyar da yake bukata domin a sahalewa sai abin da yake so shi yasa har gobe city dole a ji tsoronta saboda tana da kayan aiki kuma ta san menene duka waɗannan dokokin kuma kamar yadda ka sani ma an ce ai united ba za ma ta murza leda tare da um, nice a gasa guda ba yanzu gasa a gasar europa duka united ba city ba za ta murza leda tare da juruna a gasa guda ba duka gasa a gasa ɗaya duka hanyoyi ne kawai in ka san hanyar da zaka baka tukukuya abubuwa shikenan zaka bi amma to dubo tabbas akwai sauran aiki a gaban United saboda sai an dangana kotun ɗaukar ƙara na wasanni wato Court of Arbitration for Sports domin ganin cewa an san hukuncin da za a yanke kan ƙungiyar ta Manchester United da wannan lamari a daidai wannan gabar. Harry Maguire da Scott McTominay an bayyana cewa suna kasuwa tare da Aaron Wan-Bissaka, Christian Eriksen, Hannibal Medbury duka a kasuwa suke a cikin birnin Manchester a daidai wannan gabar. Amma United din ana ganin idan har bata ci da Harry Maguire da Scott McTominay ba to za a yi amfani da wannan dama da ke cikin contragin a sansanin Manchester United sai inganta kontragin na shekara guda wanda daga nan sai a nemi mai saya idan ba a samu ba ma za a iya ƙara contragin domin yan wasan su ci gaba da zama a cikin kungiyar Ulan Bata Manchester United a cewar bayanai da suka fito daga birnin Manchester tare da saurin jerin yan wasa da United da ke nazarin cefanarwa Aaron Wan-Bissaka, Christian Eriksen, Victor Lindelof da Hannibal Majbury a daidai wannan gabar kamar da bayanai suka tabbatar. Sajin Maklif tare da mutanensa mun yi maganar su to dole mu koma kansu ko a daidai wannan gabar. Saboda bayanan sun nuna cewa a yunkurin da suke na gwangwaje filin wasa na Old Trafford tare da inganta shi, United tana nazari ne domin ganin cewa ta saida wato wannan filin wasa na Old Trafford sunansa ka san komai akwai mallaki to wannan suna suke yunkurin sayarwa domin ganin cewa an samu wani babban kamfani ko wani babban banki wanda zai shigo domin ya saka sunansa a cikin filin wasa na Old Trafford din dan a samu kuɗaɗen da za a inganta wannan filin wasa a yi aiki yadda ya kamata yunkurin Sajin Markliff kenan a wannan minti an bayyana cewa tun ya shiga tattaunawa tare da Bank of America a turanci domin ganin cewa sun shigo an yi wannan aiki tare da su an kuma kulle yarjejeniya domin a saka koda sunan su ne a cikin sunan filin wasa na Old Trafford din dan su ka kuɗin da ya kamata domin a inganta wannan filin wasa na Old Trafford kamar da Banis ka tabbatar a daidai wannan lokaci Radcliffe an bayyana cewa yunkurin sa shine inganta wannan fili kuma wannan shine ɗaya daga cikin hanyoyin da yake lissafi domin ganin cewa United din ta samu ta inganta filin wasanta kazalika har da nazari suke dangane da ƙara kuɗin wato kallon wasanni a filin wasa na Old Trafford a cikin rahotanni za a ƙara kuɗin tikitin kallon kungiyar ta Manchester United domin a samu waɗannan kuɗaɗe da ake bukata wannan ba ba ba ba ba mummunan abu bane gaskiya ni dai ana ganin za su iya kawo wannan banki ya zo ya ce zai saka sunansa a cikin filin wasa na Old Trafford a ce ko Bank of America Old Trafford ko kuma American Old Trafford ko dai wani abu makamancin haka su kare sunansa ya zama na cewa yana tare da filin wasa na Old Trafford din ni da kai in muka koma gefe ba za mu kira wannan filin wasa da wannan suna ba Old Trafford Old Trafford ne amma mu kamar yadda ni nake sharhi dangane da wasanni kamar yadda masu sharhi dangane da wasanni da kuma masu bayanai dai kan harkar kwallo kama a hukumance a gidajen talabijin in za su kira sunan wannan filin wasa su ne kadai dole su kara wannan suna wannan duk ba zai canja komai ba kwarai ku daga sikan masu Stamford Bridge ba mallakin Chelsea bane akwai masu fili wannan fili Chelsea tana biyan kuɗi da tana buga wato wasa a wannan fili shi yasa zaka ji ana ce musu Red Boys a wani mataki saboda me kuɗin haya suke biya suke aiki a wannan filin wasan su Emirates ba na Arsenal bane na Fly Emirates ne kwarai ku da gaske Arsenal tana samun gajiyan wannan filin wasa ne ta murzali da nata ne mallakinta ne amma wannan suna da suka saka to ana biyan su kuɗin wannan suna da suke amfani da shi Shi ne lissafin ka gane dabaran yanzu ai to idan United ta yi wannan lissafi ta kawo wannan al'amari tabbas ci gaba ne a gare ta ko shakka babu idan ka dubi lissafin yadda ke kai mu tsallake waɗannan bayanai mu dangana birnin Madrid a daidai wannan lokaci wanda tabbas a sassanin Real Madrid akwai takaici na adabo da dan wasa Jazuli wato Hossein Luye da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid an bayyana cewar mahukunta a cikin kungiyar fa su ji daɗin adabo da dan wasa Jazuli da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba saboda suna ganin kakan wasa mai zuwa zai samu wani babban dama dama da zai buga wasanni amma duk da haka dan wasan ya yanke hukuncin barin Madrid saboda yana tsoron zuwan dan wasa Kylian Mbappe da kuma Endrick wanda yake ganin su ne za su zo domin ganin cewa sun cike gurbin sa da kuma lokutan da yake samu na taka wasa a daidai wannan lokaci a cikin kungiyar ta Real Madrid Real Madrid dai an bayyana cewa ta ji takaicin wannan lamari duk da cewa ta masa sabon tayi akan sa. kuma za ta biya shi kuɗaɗe kamar da take biyan sa a daidai wannan gabar amma ɗan wasan duk da haka ya yanke hukuncin sa na cewar tabbas zai dangana al ya ci da murzali da a yankin ƙasar Qatar an bayyana cewar akwai tayi na makudan kuɗaɗe da ya fito daga wannan yanki na ƙasar Qatar domin dan wasa Hassanu ya dangana ƙungiyar ya ci gaba da murzali da ai ban gale ba sun ba shi kuɗin da ya naku ne shi yasa ku yaƙuri shine kawai lissafin a daidai wannan lokaci har yanzu a birnin Madrid Kylian Mbappe dai rikicinsa da PSG har yanzu bai kare ba dangane da maganar albashi an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ta PSG har yanzu nazarinta bai kare ba dangane da wannan lamari kuma ba ta da wani shiri na biyan wannan kudin albashi da Kylian Mbappe ke bi wanda kudin an baina cewa tare da kudaden gara basa da na albashin gaba daya ya kai kusan euro miliyan 100 a ciro ɗannan rahotanni Kylian Mbappe an cewar cewa sa sun buƙaci ƙungiyar ta PSG ta biya kudin wato albashin tare da kudaden gara basa gaba daya. amma PSG ta yi imanin cewa dan wasan a jawaban da tabbas a wannan jawabi da ya nuna rashin gamsuwa da rawar da mutane suka taka a rayuwarsa a wannan kungiya ta PSG wanda ya bayyana rashin jin daɗin sa karar a fili kuma shi yasa kungiya ta PSG ita ma ba za ta biya wannan kuɗi da Kylian Mbappe ke bukata ba saboda tana ganin wannan kuɗi za su tallafa mata domin ta cike wasu gurabe a wato yunkurinta na ganin ta farfado bayan ɗan wasa Kylian Mbappe ya bar ƙungiyar ta wato PSG an bayyana cewa dai Mbappe ya kulle rigijiniya domin ganin cewar ya bar wa PSG wasu kuɗaɗe amma ba a sanya nu akan wata takarda ko guda ɗaya a hukumance ba shi yasa Mbappe yanzu yake ganin cewar tabbas dole a biya shi waɗannan kuɗaɗe da yake bi bashi tunda albashinsa ne a daidai wannan lokaci kamar da bayanai suka nuna a cikin birnin Madrid Kylian Mbappe da PSG an bayyana cewa ƙarshe ba za su yanke hukunci dangane da abubuwan da yake faruwa ba sai an je kotu kotu ne kaɗai za ta iya raba PSG da ɗan wasa Kylian Mbappe za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance a birnin Barcelona ana sa ran a mako na biyu ko na uku ga Barcelona za ta gabatar da sabar riga da za ta sanya domin ta murzali da shi mako na biyu ko na uku a watan Juli anan za ta gabatar da wannan riga duk da na ga Nura wai Lari har ya sai rigar ma yana ta lissafa wasu lissafa da safe ya zo ya yana ta mun tsiya saboda ya kira ni a waya ji na karyawa karamu da ni da kai da Usman Bala wanda ya yana min tsaya wai wai manya zo yana ga mun wai eh, ya yana aji aiki lokacin da Finidi George bar aiki a Super Eagles ta Najeriya ai ba damuwa manya muna tare da kai ai zan rama abin sauki gare gaba daya kwarai ko da gaske to wannan rana ko in ce waɗannan kwanaki mako na biyu ko na uku shine ake sa ran cewa a watan Yuli Barcelona za ta gabatar da riganta a kasuwa domin mutane musamman magoya bayan kungiyar su samu wannan riga a hukumance su dinga saka ta a matsayin magoya bayan kungiyar kwallon gaba ta Barcelona ba a nan yunkurin Barcelona ya kare ba a daidai wannan lokaci duk da ana dakon bayani daga bakin kungiyar bayan ganawar su a ranar Alhamis mai zuwa da idan Allah a nan ne ake sa ran za a sani Barcelona za ta iya shiga wannan mataki na ɗaya shiga ko ɗaya fita tunda an samu wani kamfani da suke tunanin zai biya kuɗaɗen da suke so domin ganin cewa sun samu sun wato tsire wannan kalubale da suke fuskanta a daidai wannan lokaci na maganar shige da ficen yan wasa a cikin tawagara maganar shige da ficen yan wasa ɗan wasa Ansu Fati a kungiyar Ulurba ta Barcelona an bayyana cewa kungiyar yanzu ta fara sauya tunaninta saboda mai horoswa ma karan kansa Hansi Flick yana tunanin ba da dama wa ɗan wasa Ansu Fati ya taka leda kungiyar musamman a wasannin share fage na tunkaran kakar wasa mai kamawa a nan ne suke tunanin ba da dama wa ɗan wasa Ansu Fati ya burza leda kungiyar Ulurba ta Barcelona a cikin rahotanni ana nazari tare da bashi riga mai lamba goma a cikin sansanin kungiyar mahukunta na ganin fitowar idan har an Fati ya samu dama zai fito da iyakar iyawansa da kuma kwarewansa a gaban raka idan aka zo ga maganar zira kwallaye a ciro ɗannan rahotanni shi yasa kungiyar suke lissafin ba shi dama domin ya taka leda kungiyar kwallon gaba ta Barcelona a didi wannan lokaci a ciro ɗannan rahotanni amma idan kungiyar za ta ci fanar da shi to fa tabbas dole ne ta buƙaci duk kungiyar za ta ɗauke shi da biya kuɗin da ya kai euro miliyan 40 a ciro ɗannan rahotanni da suka fito daga cikin birnin Barcelona kan wannan ɗan wasa za mu jira mu gani Victor Rocky an bayyana Choro tuni kungiyar olga ta Fiorentina ta tuntuɓi Barcelona kan Choro yaya ne ne kan lamarin dan wasa. ita aro take so Barcelona na so ta cefanar akan contract dindindin Barcelona an bayyana cewa idan har ta yanke hukuncin cefanar da Victor Roque to za ta buƙaci akalla irin euro miliyan 30 din nan kafin ta sallamar da dan wasan to dai abin gashi ga yanda ke ita Fiorentina ana ganin idan har za ta ɗauki wannan ɗan wasa to za ta sanya wasu dokoki wa Barcelona na cewa dole ɗan wasan ya cika waɗannan dokoki da kuma ka'idoji da aka sanya domin ganin cewa a ƙarshe ta ɗauke shi ba tare da asara ba a cikin rahotanni kan ɗan wasa Victor Roque a cikin sansanin ƙungiyar ta Barcelona a daidai wannan lokaci duba da cewa muna share fage da su kafin mu zo ga matakin da magoya bayan ƙungiyar suke lissafi a daidai wannan gabaran. a matakin tai dangane da dan wasa Nico Williams da kaji na gaya ma an bayyana cewar Barcelona Nico Williams dan wasa ne wanda ta yi ta euro miliyan hamsin da biyar a gaba tare da ƙarin kuɗi euro miliyan goma a cikin kuɗaɗen garaɓasa wa ɗan wasan wanda aka danka shi ƙungiyar ƙwallon ta Athletic Club a sansanin ta na San a cikin rahotanni. kagan aka yi jimilla euro miliyan 65 kenan dama akwai lokacin da muka ka bayani cewa Barcelona za ta yi yunkuri na ganin ta biya kuɗi fiye da kuɗin fansa da ke cikin contract ɗan wasan dan 58 yake ciki amma kaga yanzu Tens ya kai kusan 65 saboda su gamsar da kungiyar dan ba sa so su biya kuɗin jimilla ta shi guda a hankali a hankali za su biya kuɗin kamar yadda waɗannan bayanai suka nuna to kungiyar ƙwallon ta Athletic Club ta ce Allah furba ta san zancen ba. E, NBA ne su biya kuɗi yadda ake bukata wannan kudin banza ko sakura shine kawai abin da tace kaji lissafi ta yin albashi da tewa ɗan wasa Nico Williams an bayyana cewa euro miliyan takwas ne zuwa goma sha biyar ba a dai faɗi yayane ne ba amma daga wannan euro miliyan takwas ɗin zuwa sha biyar shine lissafin to dai ba mu ji ba'asi daga bakin Nico Williams ba dangane da wannan tayi da ya shiga hannunsa daga sansanin kungiyar Ulga ta Barcelona idan ka duba rahotanni da suke fitowa a daidai wannan lokaci kan wannan ɗan wasa da za mu jira mu ga lamarin sa da zai kasance tare da kungiyar Ulga ta Barcelona mai horas da yan wasan kungiyar ko an bayyana cewar wato Hansi Flick yana nazari ne na ganin ya rabu da wasu daga cikin 'yan wasan kungiyar ta Barcelona sun tsallake domin ganin cewar sun dangana wasu kungiyoyi musamman 'yan wasan baya saboda sun yi yawa 'yan wasan baba akwai Roland Araujo akwai Pau Kubarsi akwai ɗan wasa Christensen Julius Conde wanda yana ganin sun yawa da Inigo Martinez duka suna cikin lissafin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona a daidai wannan lokaci idan ka dubi lissafin yadda yake shi yasa a halin yanzu yake nazari tun da gaga akwai Clement Longley akwai Eric Garcia akwai eh, Michael Faye duka suna cikin togar shi yasa ake nazari na ganin cewar an rabu da wasu daga cikin togar sun tafi sun ba da wuri a cikin sansanin kungiyar ta Barcelona domin su sani cewa shin ta yaya za a yi su shigo da wasu 'yan wasa masu nagarta cikin togar idan ka dubi lissafin yadda yake a daidai wannan lokaci. har yanzu a Barcelona an bayyana cewar kungiyar dangane da ɗan wasa Ronald Araujo maganin sabunta contractinsa da zama a cikin kungiyar Barcelona tana so ya zauna amma an bayyana cewa United tana shiryo wata makarkashiya ne a bayan fage musamman a 'yan awannin da suka gabata na ganin cewa ta sace ɗan wasa Ronald Araujo daga birnin Barcelona har yanzu dai an bayyana cewa United ba za ta ta yi ba sai idan har ɗan wasa Araujo ya ce mata ku mika kuɗin da suke bukata domin ganin cewa kun ɗauki ni amma dai tabbas ruwan wato akwai ruwa a cikin zuciyar kungiyar Ulama ta Barcelona saboda tana so ta kammala dukkan abin da take bukata ne kan dan wasa Ronald Araujo kafin karshen watan kafin farkon watan Yuli a cewar bayanai da suka fito daga cikin kungiyar a daidai wannan lokaci an bayyana cewar United hanyoyin da take bi a halin yanzu shine tana lissafi ne na ganin ta ninka kuɗin albashi da dan wasa yake karba a cikin birnin Barcelona a cewar rahotanni ninka kuɗin da su kaji masu wayo irin suna da kuɗi din na za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance har yanzu a cikin Barcelona don kungiyar an bayyana cewar yanzu hankalin ta karkata ne tukuru kan dan wasa Dani Olmo ko shakka babu wanda za mu samu ba asidan gane da makomarsa kafin a karkare gasar cin kofin Euro ko shakka babu dan wasa Dani Olmo dan wasa ne wanda Barcelona Manchester United kungiyar uh, kwallon ta Manchester City duka suna cikin jerin kungiyoyi da suke zaucin wannan dan wasa amma dan wasan shi ma kansa yana da fatan cewa zai sau shi kafin a karkare wannan gasa na cin kofin Euro a ciro nan bayani in nace muna Barcelona ba za ku jawo shi ba ko to mu makale a cikin kungiyar a daidai wannan lokaci saboda ita kadai ne kungiyar da muka samu rahotanni da yawa akan su a daidai wannan lokaci gaskiya bayanai daga Barcelona sun tabbatar da cewa shugaban kungiyar Juan Laporta zai fita takara a shekara ta 2026 ne cigaba da kasance a matsayin shugaban kungiyar. Kuma yunƙurinsa yanzu ya kare ne akan ta za a iya samun wani babban dan wasa wanda zai taimaka masa domin ganin cewa ya shawo kan magoya baya sun zaɓe shi. yana yunkurin cefan wani babban dan wasa a yan watannin baya mun ji bayani kan dan wasa Alin Brahlan na kungiyar kwalaba ta Manchester City to yanzu ana ganin cewa dan wasa Julian Alvarez shine kan hankalin sai karkata akan wato yunkuri na ganin cewa kungiyar ta Barcelona ta cefan wannan babban dan wasa wanda zai tallafa masa a yakin neman zabe da zai a shekara ta 2026 a cewa rahotanni kan wato Joan Laporta a shekara ta 2026 a daidai wannan lokaci za mu kira mu ga lamarin yadda zai kasance kungiyar Ulrika ta Barcelona wanda tabbas ta nuna damuwa karar a fili dangane da dan wasa samuel Lopez wanda kasar Spain take so ya murzale da a gasar cin kofin Olympics duba da cewar yana murzali da a gasar cin kofin Euro. Barcelona tana ganin cewa idan har tawagar 'yan wasan kungiyar ta kasar Spain suka kai wasan karshe na gasar Olympics zai kai ranar sha hudu ga watan Agusta to wannan zai sa dan wasan ya rasa wasannin share fage tare da farkon gasar La Liga ta kasar Spain a daidai wannan lokaci wanda shi ko Ferran Torres ya sha kafa ya shure bayani da suke maganin cewa zai dangana gasar cin kofin Olympics tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain. A Chelsea idan muka gargari a ita an bayyana cewa akwai yunkuri da kungiyar take na ganin cewa ta ci wani dan wasa Alexander Isak daga kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United to Alexander Isak an bayyana cewa Newcastle na bukatar daga fam miliyan 115 zuwa fam miliyan 200 shine abin da suke so kan Isak wanda ma da Arsenal basu gwada yunkurin su kan daukan wannan dan wasa ba Chelsea ta tuntubi mahukunta a Newcastle ta tuntubi dan wasa um, Alexander Isaac amma wannan kuɗi ya sa fa ta yi zuru ita ma yanzu duk da ƙungiyar ta Newcastle tana ganin Chelsea ba za ta iya biyan wannan kuɗi da suke bukata ba wanda shi ma yana ɗaya daga cikin dalilin da ke ƙara kashe gwiwa ƙungiyar ta Chelsea kan ɗan wasa Alexander Isaac tare da Newcastle ɗin baki da, saboda su kansu sun san cewa radin Allah Chelsea ba za ta biya wannan kuɗi ba kamar yadda waɗannan bayanai suka nuna shi yasa take cikin damuwa na ganin cewa ba ta so ta ɓata lokaci ɗan wasan da Chelsea ana ganin ta ɗauke shi a matsayin mai tsada wanda tsa dan yan wasa irin su Nico Williams ma tare da Michael Olise shine abin da sa Chelsea ta ja jiki ba bata yunkuri na ganin cewa ta dauko wannan dan wasa ba idan ka dubi bayani da suke fitowa daga cikin kungiyar a daidai wannan lokaci a halin yanzu Chelsea dai ana sa ran cewa nan ba da jima ba za ta kammala daukan dan ma Magiu daga kungiyar ƙwallon ba ta Barcelona wanda kudin bansa da ke cikin contractin sa euro miliyan 6 da suka biya kuma zai kasance tare da togar Enzo Maresca a shirin tunkaran kakar wasa mai zuwa. a PSG idan muka karkare bayanai Oliero De Laurentiis shugaban kungiyar kwallon gaba da Poli ya bayyana cewa fa magana ta gaskiya shine dan wasa Kvaratskhelia yana da contract a Napoli kuma daga zaran an karkare gasar cin kofin Euro ta yin sabon contract za su domin ganin cewa Kvaratskhelia ya zauna a kungiyar ta Napoli ya ci gaba da murza kamar da bayanai suka nuna kungiyar ta PSG an bayyana cewa da daidai wannan lokacin tana zawaicin Jawo Neves kamar da ka sani amma shugabanta Nasir Al-Khalifi da Luis Campos tare da Luis Enrique suna so su cefanar da wasu 'yan wasa tsaki ne kafin su cefano Jao Neves. Dai na muku na da alaman tambaya kan Jao Neves din na. A daidai wannan gabar da ka karshen wannan tattauna kada ka manta za ka iya subscribe a wannan channel domin ci gaba da karɓar su yan bayani akwai na kake faɗin duniya a da yaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa sarari. sai an jima.